su tsohon shugaban jam'iyyar pdp da ya ajiye mukamin kusan zan ce ya zo a makare dalilin da ya sa na ce maka haka shine akwai maganganu da aka ta yi bayan faduwar zaɓe wanda aka ce shi tsohon shugaban jam'iyya ya faɗi cewa idan ya bar shugabancin jam'iyyar nan jam'iyyar ba ta tarwatsi ko ba ta warge daidai wani abu cewa jam'iyyar za ta zo karshe karshen ta ya zo din ya bar shugabanci. A yanzu wannan ya sanya muku sanyin gwiwa ya kuke ji a halin yanzu. To ina tabbatar maka da cewa lallai tarihi zai tabbatar da cewa maganganu da shi shugaban tsohon shugaban jam'iyya ya a baya na cewa in yi bar shugabancin jam'iyya shugabanci ga wanda ya cancanta wanda zai aiki wa jam'iyya ya mayar mata da kimarta da martabarta sunana hajiya hadizan babuje abin da ya kamata kenan ya yi ko me sa saboda ya jefa da kwallon mangwaro ya huta da kuda ba ganin saboda rashin iya tafiya ne ya sa, ya sa shi dole ya haƙura da wannan mukami ba saboda rashin iya tafiya ba ne saboda mu yanda ake zagin mu ake ce mana mu yan arewa yan iska muna aihuwan almajirai shi ne muka gwada mata kan muka gwada musu kan cewar almajirai kuma he sun kada mijinta kuma sun kada mijin nata sai ne ana kashe mutane a arewa gudu tun da ya mulki ba na kashe mutane a najeriya ba duk wannan baya cikin ajandar najeriya mu mahaukata ne yan arewa da zamu mu sake sa. to ina fatan ki ganin dai cewar ya yadda kwallon mangoro ya huta da guda kamar yadda kika ce ubangiji allah yadda tun da amir ma'azi ya nemi gwamna ya yi gwamna shekara takwas ya gama da kuma ya sauka dan kansa ubangiji Allah ya sa hakan shi masa alheri kuma Allah ya bashi nisan kwana kuma Allah ya kara masa lafiya